This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauran wa jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niya. kana masu na'urar kwamfuta suna iya dadangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar masu sauraro assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim ayo ne tare da jumai ali muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku cewa shugabannin addinin krista na jamhuriyar niger sun yi kira ga 'yan siyasan kasar da su guji kalaman da ka iya kawo wa kasar tashin tashina musamman ganin ana zab da zaɓe kana muna ɗauke da ra'ayi daga bakin mai shi sai kuma shirin da rashin tai na salo garba amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran jiragen saman yakin kasar faransa samfurin jet sun yi wa babbar tungar kungiyar isis a raka a kasar syria gudan wuta har ma suka lalata wani sansanin horaswa Wata sanarwa da rundunar sojan Faransa ta gabatar na cewa an yi amfani da jiragen saman yaƙi guda goma a kan sansanonin ISIS. Wannan hari shi ne mafi girma da Faransa ta kai da ya auna ISIS a Syria, kuma ta kai harin ne bayan ƙungiyar ISIS ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai hare-hare a birnin Paris da suka kashe fiye da mutane 130 a ranar Juma'a da daddare. jiya lahadi da maraice jiragen saman yakin suka tashi daga jordan da dolar kasashen larabawa kuma sun yi aiki tare da sojojin amurka a wani labarin kuma kamfanin dilancin labarun reuters ya ba da labarin cewa a karo na biyu amurka ta yi wa larabawan syria da suke fafatawa da yan isis a arewacin syria jigilar taimakon makamai a halin da ake ciki kuma shugaba barack obama na amurka ya lashe takobin taimakawa Faransa farauto waɗanda suka kai munanan hare-hare a birnin Paris kuma ya ce yana shirye-shiryen rubanya yunkurin da ake yi na kawo da ƙungiyar ISIS wadda ake cewa da ish da larabci. Jiya Lahadi shugaba Obama ya wannan alkawari bayan wata ganawa da yi da shugaban Turkiyya Recep tayi Erdogan kafin a fara taron kolin ƙungiyar G20 a ƙasar Turkiyya. jami'an tsaron kasar lebanon sun kame mutane tara su 'yan kasar siriya waɗanda ake zaton suna da hannu wajen shirya hare-haren ta'addanci ciki har da tagwayen harin bom da aka kai a makon jiya da kuma yin smogal ɗin wasu masu ra'ayin riƙau jiya lahadi ministan harkokin cikin gida nahad maknok ya ba da sanarwar kamen kwanaki uku bayan tagwayen hari a wata unguwar kudancin beirut da ya kashe mutane 43 da raunata fiye da mutane mai tun. ya zuwa yanzu dai waɗanda aka kama sun bada sun hada da 'yan siriya bakwai da kwarori guda biyu da 'yan ɗayansu mai harin kunar bakin wake ɗayan kuma wanda ya yi satar shigowa da su akan iyakar daga ƙasar siriya minista manchok ya ba da wannan sanarwa a wajen wani taron 'yan jarida da aka nuna ta, gidajen talabijin ya ce maharan suna shirin kai hari a asibitin rasul al-azm da ke ƙarƙashin kulawar ƙungiyar 'yan yakin sa kai ta hezbollah to amma suka canza ra'ayinsu bayan da suka lura cewa akwai tsauraran matakan tsaro maimakon haka sai suka auna wata hanya da ke da cunkoson motocin masu zirga-zirga kusa da asibitin a lokacin cunkoson motocin a ranar alhamis da marace ya ce sun yi niyyar amfani da masu harin kunar bakin waken guda biyar to amma an kama ɗaya biyu kuma ba su samu nasarar shiga lebanon ɗin ba ƙungiyar isis ta yi kirarin cewa ita ke da alhakin kai wannan harin Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta ce shugaba Obama da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin jiya Lahadi suka cimma daidaituwa kan buƙatar da ke akwai na yin sauyin harkokin siyasa a ƙasar Siriya ƙarƙashin jagorancin ita Siriya da yin shawarwari da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta shiga tsakani da kuma a tsagaita buɗe wuta domin kawo ƙarshen yakin basasar da aka yi shekaru hudu ana yi a wannan ƙasa da ke gabas ta tsakiya. Shugabannin biyu sun yi ganawar mintoci 35 a gefen taron kolin tattalin arzikin ƙungiyar G20. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugabannin biyu sun yi shawarori masu ma'ana. Shi kuma mai baiwa shugaban Rasha shawara a kan harkokin ƙasashen waje Yuri Wushakov ya ce shugaban Rasha ya shawarori mai zurfi da shugaba Obama. Wani jami'in fadar shugaban Amurka ta White House ya ce shugabannin biyu sun kuma lura da ci gaban diflomasiyya da aka samu a cikin 'yan makonnin nan a shawarorin da ake a birnin vienna a lokaci guda kuma shugaba obama ya yi maraba da yunkurin da wasu kasashen duniya suke yi na murkushe isis a syria ya kuma lura da muhimmancin yunkurin sojojin rasha a syria wajen mai da hankali akan 'yan isis an kashe wani sojan ukraine guda takwas kuma sun ji rauni a hare-haren da aka kai a gabashin kasar a yadda faɗa ya zafafa tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawaye masu samun goyon bayan rasha duk da kullar yarjejeniyar tsaga ta buɗe wuta har-haren na jiya lahadi an kai ne kusa da donetsk a ranar asabar ukraine ta ba da rahoton cewa an kashe mata sojoji biyar a hare-haren kai tsaye da 'yan aware suka kai yarjejeniyar tsagai ta buɗe wuta da aka kulla ta dukkan bangarorin su janye makamansu daga fagen daga a zaman wani bangare na wani shiri mai matakai goma sha biyu a watan maris na shekara 2014 'yan tawaye suka kaddamar da rikici bayan rasha ta kamface crimea suna neman ballewa daga ukraine fiye da mutane dubu takwas aka kashe a wannan rikicin ukraine da wasu kasashen yammacin duniya suna zargin rasha da laifin goyon bayan 'yan tawaye ta hanyar ba su taimakon sojoji da makamai zargin da rashin kuma ta musanta labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a jamhuriyar nijar shugabannin mabiya addinin kirista sun yi kira ga 'yan siyasa da su guji kalaman da zai iya kawo tashin tashina a cikin kasar ga sulaimu barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton a ƙarshen wani taron tattaunawa a kan halin tafiyar ƙungiyar ta Amin ne limaman kiristan na ƙasar nijar suka yi kira ga ɓangarorin siyasa su guji aikata ɗabi'un da za su kawo rikici tsakanin jama'ar ƙasar ganin yadda harkokin siyasar nijar ɗin ke canza salo a 'yan kwanakin nan a yayin da ranakun zaɓe ke ƙara kuratowa reverend sama'ila labo na daga cikin waɗanda suka fitar da wannan sanarwa Amman tana kira ga dukkan 'yan siyasa na ƙasar nijar da su sa ruwan sanyi a bisa sukatansu domin su iya tattaunawa dangance da zaɓuɓɓuka waɗanda wannan ƙasa za ta shirya cikin kwanaki masu zuwa su zama dalilin albarka da zaman lafiya ga ƙasar nan amin tana sake tabbatar da niyyarta da aniyarta ta ba da goyon baya ga tallafawa al'ummomin nijar domin yaƙi da talauci da kuma samun ingantaccen muhalli. Ƙungiyar Amin da suna mabiya addinin Kiristan Eglis evangelic ta isar da gaisuwar ta'aziyya ga al'ummar musulmin Nishar sanadiyar asarar rayukan ɗimbin 'yan ƙasar da aka fuskanta. Haka Amin tana isar da gaisuwar ta'aziyya ga al'ummar musulmi da iyalai na dukan waɗanda suka rasa rayukansu a kirmitsin da aka yi a ƙasar Saudi Arabia. Amin tana isar da gaisuwar ta ta'aziyya da juyayi ga iyalai na sojojin mu da suka rasa rayukansu garin kare kasar nan da 'yan Nijar da kuma dukiyoyinsu. Dangance da kudaden diya da gwamnatin Nijar ta yi alkawalin ba ma egilisiyoyin da zanga-zangar nuna kyama ga jaridar Charlie Hebdo ta haddasa wa asara a ranakun 15 da 16 da 17 ga watan Janairun shekarar da muke ciki, kungiyar limaman krista ta Amen ta yanke shawarar kin karbar ko sisi a matsayin matakin nisar da kanta daga jita-jitar da ke cewa ƙungiyar ta yi da ciki a kan abin da aka bayar. Sile Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla kafin a ci gaba bari mu shakata da wannan. shirai dare janna shirai rana ya dan adam mai wuyan gane hali o'o oh, oh, bil adam mai wuyan gane hali wata ran mutum ayyakan muna nama wata ran mutum kai ga kan mauna dama watan ran mutum ai yakan daɗa dama watan ran mutum kai ga ke daɗa dama eh, o oh, dan adam mai wuya gane hali o oh, o oh, bil adam mai wuya gane hali sha'anan mutum ne yakan firgita ni lamarin mutum ne yakan gingida ne lamarin mutum ne yakan maguza ni sha'anin mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun Haba adam mai wuya gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh adam mai wuyan gane hali an yi rana in an yi ruwa ku ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi sha'anin mutum ne ikan bani ha'a ga shi can mutum mai wuya gane hali wuyan gane hali ko ɗan adam mai wuyan gane hali in kayi keke ice kayi keke in kayi babur ice kayi babur in kayi moto ice kayi moto in ka gida ce ka gida in ka gida ce ka gida mutum bai da gadon ka wallahi Allah amma ina dai da gadon batun ka o'o bil adam mai wuyan gane hali gashi bil adam mai wuyan gane hali in ka riga da hula ka gane adam zai ce ai ba kai in kai wando ite kai wando in kai hula ite kai hula in kai riga ite kai riga in kai aure ite kai aure in kai aure ite ki aure mutum bai da garan ka wallahi Allah amma ina dai da garan batun ka da dai dan adam dai ka gane shine kawai jalla kai ke iyan ah, dan adam mai wuyan gane hali ba bil adamai wuya gane hali wani yayi riga da wando kuma mai kyau yayi hula ga gane ko mai kyau sannan gane hawa ga motor tukin yake in ku duk kai ga ganshi sai ka ce wani mai arziki ne yaya ka san nan cikin zuciyarsa ko bi adam mai wuyan gane hali takan taran wanga ai bai da ahu babu ne ga ta girki yake nai ka ce wani ai ina da ya talauci yaya kai hakkasan san zuciyarsa sha'anin mutum mai wuyan gane hali ko ɗan adam mai wuyan gane hali wataran mutum a yakin kyautata ma wataran mutum kai da ke kyautata mai wataran mutum kai da ke muna na mai wataran mutum shi ke muna na mai gashaccen mutum mai wuyan gane hali ko ɗan adam mai wuyan gane hali Dubban gida har da dani ka gane. sun zan adam mai wuya na hali. in an yi rana ita an yi rana in an yi sanyi ita an yi sanyi in an yi ruwa ita an yi ruwa Allah na yi dan adam da ka gane shi ne kawai jannatai ke iya mai haba adam mai wuya gane hali haba bil adam mai wuya gane hali wata nan mutum shi yake nuna namu wata ran mutum kai kake nuna nama wata ran mutum shi yake taimaka ma wata ran mutum kai kake taimaka mai wata ran mutum shi yake taimaka ma wata ran mutum kai kake taimaka ma wata ran mutum shi yake agaza zama wata ran mutum kai kake agaza mai Allah ne dan adam ne ka gane shi ne kawai jama'a ke iyan mai sannan bil adam To, madalla Allah ji kan ɗan maraya. Yanzu kuma bari mu za ku ɗa gefe domin Salo Garba ya gabatar da shirinsa na da rashin tayi. Da rashin tayi akan bar arha, jama'a Assalamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke kawo muku shirin da rashin tayi daga nan Washington DC gundumar columbia to har yanzu muna tare da bakon namu alhaji faruk malami yabo tsohon kwamishinan kuɗi na jihar sokoto yau zai yi mana bayani akan yadda jihar ta horar da matasa da mata a wasu fannonin kasuwanci daban-daban tare da ba su jari domin su samu dogaro da kansu ga yadda muka ci gaba da firar na ji ka taɓa rabawa wasu talaka kuɗi a matsayin jari daga aljihunka wani tasiri wannan ya yi babu abin da na raba da aljihuna yes abin da dai muka yi lokacin da baci na farko suka yi wata goma suka yi wata goma sha biyu lokacin da za a ba su exit amount uh, kudin fita kenan na dubu arba'in wanda yake daga wannan lokacin ba wanda kuma za a sake waiwaya saboda duk wanda ya yi wata goma sha biyu ya rike kasuwancinsa kuma akan ya tabbatar da ana bashi dubu biyar kowane wata to lokacin ne muka gai uh, ta jihar georgia da kuma congress uh, woman yan majalisa di dokin hegler sai kuna kuna ba su uh, naira dubu eh, arba'in na fita wato kudin sauka kenan kuɗin sauka. Sun gama horo kuma kun tabbatar cewa sun iya wannan sana'a domin sun yi watanni goma sha biyu suna gudanar da sana'ar. Kwarai da gaske. Cewa za su iya tsayawa da kafafunsu daram daram. Kwarai da gaske kuma lokacin abin da muka ba muhimmanci shine wai cewa kajin da aka ba su tabbatar musu da cewa abu biyu ne na daidai wannan kejin da aka ba su zai tabbatar da kajin sun samu muhalli mai kyau. haka kuma su malaman da suka koya musu yadda za su yi wannan kajin sun gaya musu irin ruwan da ya kamata su ba su masu tsafta haka kuma kowa an ba shi buhun abincin waɗannan kajin kuma an nuna musu inda za su je samu wannan buhun duk lokacin da wata ya kare idan aka ba su kudinsu na tallafi. Ba koya masu yadda za su haɗa nasu abincin ba? Abin da za ka haɗa akwai abinci kala-kala wanda za ka samu a kasuwa. to idan baka hada abincin kaji mai inganci ba ba za ka samu yadda kake so ba ba iya koya masu su su iya akwai abin nan wani section wasu group cikinsu waɗanda aka koya ma saboda duk lokacin da suka zo za su gaida ake hada abincin kowace santa hmm. bayan kaji da yadda ake kiwon su kuma akwai mashin wanda ke yin abincin kai tsaye kuma za su gani kuma yawancinsu da yawa ba su ma dawo neman abincin ba na kaji saboda akwai duk kasuwa da ka sani ta ƙauye ko ta karkara ko a birni in ka shiga za ka samu abin nan na inda ake sai da abincin kaji wannan yana cikin matakin na biyu wanda ya kamata za a shiga Eh, kila kamin na bari kuma yanzu da yake an samu tsaiko amma an riga an rantsar da kwamishinoni suna tabbatar da wanda ya gaje ne insha Allah zai ci gaba da wannan shiri. E to a amma ya za a ci gaba da samun abincin kaji idan ba su yin nasu ba. Abincin kaji da wuyar hadawa saboda ba wani abu ne da masara ne da kowa da abin nan haka in ka gan shi dai abu ne wanda duk wanda ya gani shi zai iya hada shi. Eh. sannan kuma yadda ka san ana magana siminti ne in kayi gina ba za ka ce ma mutum sai ka koya masa kuma yadda zai siminti ba so akwai inda duk kasuwar da ta sani ta karkara akwai wannan amma dai yana cikin abin da muka yi tunanin cewa za a fito da shi a wannan lokacin saboda mun so a ɗauki wasu daga cikin waɗanda muka ba wannan ah, horon su zama su aikin su kawai raba abincin kaji yana cikin abin da amma sai muka fahimta cewa kowa da ya zo ya ga irin kajin da ake rabawa hankalinsa ya koma shi dai a bashi kaji amma abin da muka so cikin waɗanda za su amfana da wannan shirin in muka zo mu raba kashi tamanin a basu kaji kashi ishirin kuma su zama kamar waɗanda za mu koya mai da za su haɗa wannan kuma har yanzu yana cikin tsarin da na bari kuma na tabbatar da gwamnati mai ci insha Allah za ta ci gaba da wannan shiri haka ma a shirin shuwafi shi hmm. kai ne mai girma gwamna ya ba mu dama nan ma'aikatar mu ta da ke kula da ƙananan hukumomi na bayan mun gama na mdg a ɗauki kowace karamar hukuma mutum ɗari biyar hmm. wanda shi ma ya kama jimla wajen mutum dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar kuma ina jin kamin in bari watan mayu na tabbatar da kusan mutum dubu tara zuwa goma sun samu wannan horon daga baya kuma shi kan shi kuɗin da ke zuwa na shawafi suka yanke daga gwamnatin tarayya ina jin sun yanke kusan tun watan biyu ko uku to babu yadda a yi a ci gaba da da wannan shirin so me yasa su suka yanke kuɗin akwai kuɗin da kamar na raran mai Eh, ko kowa ya san da da su lokacin ana ba kananan hukumomi ana ba jihohi ina jin akwai kasan gwamnatin tarayya amma dai akwai lokacin da suka yanke yana jin ko watan biyu ko uku ina jin wannan kuma daga gwamnatin tarayya ne wani lokacin ina jin ko lokacin mai ya riga ya yi ƙasa ban dan sayan hmm. dalili ba amma dai sun yanke daga inda suke zuwa to yanzu ka bar gwamnati ka bayyana mana abin da kai lokacin da kake gwamnati akwai kana da wani shiri da kake da shi na taimakawa matasa su koyi sana'o'i ko da yake yanzu baka cikin gwamnati shugaban cibiyar kasuwanci na washington uh, mr harry wingo mm -hmm. ya zo wannan taron uh, wanda yake a lokacin ne ya tuntube mu da cewa suna buƙatar su samu alaƙa da Najeriya a eh, Washington DC can ba kuma to lokacin da ya mutu alkawari cewa duk da yake lokacin saukar mu ya gabato mm. ah, da yarda Allah za mu samu cibiyoyin kasuwanci waɗanda za mu haɗa su da su wanda yake akwai cibiyar kasuwanci can ba kuma ta Sokoto yanzu ta riga ta yi rijista mm. da Washington DC haka kuma cibiyar kasuwanci ta Kano mm. ita ma ta yi to shi ne suka gayyace ni so ni kuma abin da na yi tunanin dalilin da ya sa na karbi wannan kiran eh. domin na yi musu alkawali watan mayu cewa hmm. zan zo kuma yanzu ina tunanin abubuwa biyu ne ke da muhimmanci kan kowace ƙasa idan tana son ta ci gaba na farko dai shi ne ba matasa ilimi kwarai tilas ne na biyu kuma idan ka ba su ilimi to dole kuma a nemo musu aiki mm-hmm. so akwai eh, dc chamber of commerce tana da kusan nuka sun kai kusan dubu ɗaya da ɗari takwas kuma suka sake yaba man wannan lokacin a kan cewa na cika alkawali kuma an fara samun cibiyoyin kasuwanci daga afirka daga najeriya da kuma arewacin najeriya waɗanda suka yadda su zo su zama sun kulla hulɗa saboda kulla hulɗa da irin waɗannan cibiyoyin zai ba mutum damar na daidai samun eh, ingantaccen masaniya a kan kasuwanci kanshi kuma akwai kamfanoni kusan guda hamsin cikin kamfani ɗari biyar da ke da muhimmanci a duniya waɗanda ake kira fortune 500 akwai kamfani hamsin daga nan washington ke cikin wancan Uh, wasan kamfani 500 da ke da muhimmanci a duniya so duk lokacin da akwai kamfani hamsin manya to idan suka tantun da kasar mu komai akwai in maganar noma ne akwai kamfanonukan da suka nuna sha'awa akwai jami'o'i kamar george washington university akwai district of columbia university duk sun nuna cewa za su tabbatar da sun taimaka ma yankinmu ko mhm. kuma najeriya duk lokacin da aka tuntube su to alhaji malami mun gode saboda karancin lokaci za mu tsaya nan muna fata za mu sake samun zarafi mu ci gaba da wani fanni jama'a ƙarshen firar kenan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya yarda ku ji mu kuma da wani sabon shirin a madadin bakon namu alhaji faruk malami yabo da chobahiro diodone wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki ne salo garba ne ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya sai ubangiji allah ya kan mako mai zuwa to a gaida salisu har yanzu dai ana tare da sashen hausa ne da ke nan birnin washington dc yanzu kuma agogo ce karfe biyu na tsakar dare da minti 25 ga ra'ayi daga bakin mai shi Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika ne magana Bashir Kwamfuta daga nan Madobi Local Gamman Kano State Nigeria. Ina so in ba da ra'ayina dangane da kama-kaman da jam'iyyar PDP take na cewar ta tuba da abin da ta yi wa al'umman Najeriya to. uwa ta mai ya manta ai uwar iya ba za ta manta danta da aka cinye ba don haka mu talakawan najeriya pdp mun riga mun mun kyalita Assalamu alaikum suna na babba haruna da ambaha bajo bajo ga karamar hukumar funa kaje jihar gombe ina kiran waya ne daga nan unguwar korago rod sangaro to alhamdulillah ina so in yi allah wajen haka kuma ina so in yi kira ga shugabanninmu na karamar hukumar funa kaya cewa Sashi tsaye domin ɗaukar matakai akan waɗannan gurɓatattun mutane haka kawai satin da ya gabata aka ji aka yi ta yayatawa cewa wai boko haram za su shigo bajoka kamar yadda ta faru a kwanakin baya can ma an taɓa yin irin haka da mutane suka gudu suka bar gari sai gurɓatattu mara imani marasa tausayi barayi suka shigo suka yi taɓaɓɓalla shaguna to wannan ma ana kyautar da zaton hakan ne take faruwa sai a zo a tsoratar da ku idan kun gudu shi kenan sai barayi su zo su ɓaɓɓalla shagunan ku zo su shiga gaskiya to wannan masu aikata wannan ɗabi'a su ji tsoron Allah su sani fa hakan yana radanar da al'umma yana firgitar da su Allah kuma subhanahu wa ta'ala ya hana zalunci don haka dan adam fa yana da girma yana da kima a wajen ubangiji Allah ma cewa yi walakadi karramna bani adama to Allah ma da kansa ya riga ya karrama dan adam to amma kuma wani dan adam sai ya zo ce zai zalunce shi ko zai cuce shi ko zai tsoratar da shi ko zai firgitar da shi to wannan sam ya saba wa karantarwan addini ko wani irin addini ma mu daina tsoratar da junanmu mu sani fa wala talqu bi aidikum ila tahluka haka kuma kuma la ta da ala fasa kuma illa jikan kada mu roƙa wa kanmu wani abu face alkhairi. To ma da kafin mu karkare ga labarai amma wannan karan a takaice. jiragen saman yakin kasar faransa san franjas sun yi wa babbar tungar kungiyar isis a raka kasar syria lugudan wuta har ma suka lalata wani sansanin horaswa. jami'an tsaron ƙasar lebanon sun kama mutane tara yawancin sayan ƙasar syria waɗanda ake zaton suna da hannu wajen shirya hare-haren ta'addanci ciki har da tagwayen harin bam da aka kai a makon jiya da kuma yin smuggle ɗin masu ra'ayin rakau. jiya lahadi ministan harkokin cikin gidan ƙasar ya bada wannan sanarwar amurka ta ce shugaba obama da takwaran aikinsa na rasha jiya lahadi suka cimma daidaituwa akan bukatar da ke akwai na yin sauyin harkokin siyasa a ƙasar syria. To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da lasiriya ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciciko har da shirin ilimi garkuwar ɗan adam na Yusuf Aliyu Harande. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ita Jummai Ali wadda ta taimaka mu gabatar da shirin tare da CD wato Chubahiro ne wanda ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci Charles Hall. ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.